ga ruwa a buta ta ka same ni ina alwala da shi to ruwan buta in yanzu ka tashi sha haya wata ka sha baka alwala da haya wata to shi ne wannan butan agawa ba zai sallar ba Allah an baka eba naira biyar amma kai in za ka sha sai ka samu haya wata wannan bai da tsarki wannan bai da kwari da tsutsotsi duka duk wanda ka sha suwan wata in ya tashi alwala da suwan wata a daidai in yana so ya kyauta ma Allah Allah <laughs> ka ci kani da Allah ne ai da tambaya da tambaya mun ka gano da eh. duk dai gida ana gaishe ki to wai daga wanne garin ne tukuna ah. ba ki gane ba dan lasan ba dan lasan muke dan lasan eh. eh can gida dan lasan ta sani ta sani ta ba <laughs> ta sani ta sani daga rusu ai kina ji da muka shawo kwana muna gangarowa da masu aka ce da mu gida na nan kan kwana cikin wata fulawa mm. to shine gida kanda mata ce tana gaishe ki ƙware kuwa kande eh kandan dan koko ok to to <laughs> na gane na gane eh, so audu suna gaishe ki eh audu yana na wajen makera na gogo mai koko eh shi na gogo na gogo mai koko ba to kuma a yashe eh tace don Allah duk abin da muka yi in mun ka zaka ah, amin alhaji wallahi ko da an kai zanen sunan ta da ta ban samu shiga wannan gida ba bare kuwa yau ba saniya amma ta yi zahin girma kan yan yaren birni kamar kacin turawa ta kasance saki to an dai ya ce to za ki wuce an dai ya ce a kai da ki an dai an dai kauna na kinci kai magana yau ni ta sa ni ma muna ta surutu eh. ban ma ji sunayen ku ba a ba ki gane mu ba gane sunan la da da da da. saya ai Allah dai ba ba ki tuna da rocan da nan wurin da ni ta ta hidin tar akuya an kai min roce lokacin da ki wuce da tulu ke kina yan kalmaman cewa kai yi wancewa kika yi hajiya dama kin dau tulu hmm. ai magana dace a ah, me tulu baki san ba ta san tulu ba abin nan tukunyar kasa wanda aka an sata makaranta to hot wadda aka sa ni ko ne dan tala oh, tala eh dan tala ga gidan ga gidan su nan baya ka gidan ko da kin taho nan ne shi ga lokacin nan an kai shi karatu zaria Allah sarki to da yake bakin karatun ga da an ka ga ya kai wala da ladaina bai sauka ba sai an ka mai sai gida an ka ce ya yi ah. yan garin ba sauka ba kuma to ina ruwanka kana cike dai na je karatu eh dan tala na mai doki to ni na dade ma kwakwalwa eh. ah, ah, ni na dade ma kwakwalwa to kai ka sauka eh? to tun da yanzu kun zo kun ga alhaji bayana eh za a kai ku masauki ku je ku huta ku ci abinci idan alhaji ya zo sai in gabatar da dauki kayan su kai su masauki su je su kwanta su huta to hajiya dauki kayan ma na kice leke hannuwan kana rawa ba ka kuma mota za a bayar kuma sai ba tuka mota muke nan ba ba ka iya mota ko da gina da kai ya ka nan ga inda ya ya ke nuna ba da kaga shi da ke kawo ki ni ba ba ba kawo ki ba ne shi wai ba cikin nan ba cikin jikan ne a a ba haka ke ba wani mushi da da Allah to sani ke taho ranke na ne yadda ya yawa to madalla madalla hmm. to mun gode mun gode kwana ka jira har ya tashi da kwana to ai wannan abincin ka ne ka bude ka ci in ya tashi ba sai a kawo mai wani ba a zunubi aka rubuta min in na ci ba da shi ba ka bude ka ci to saboda kai ma naka ne wannan shi ma nasa yana aji in ya tashi sai a kawo masa to ka ci abinci to akwai nashi ko akwai nashi shi ma irin wannan za a kawo mai to wannan naka ne dama to mun yi alƙawarin duk abin da wani ya ci wani ya ci eh to ka ci naka in ya tashi shi ma daga baccin sai ka kama mai nasa shi ma to mm. ka ci mana <coughs> in ci ko eh ka ci yawwa to ka gani sai ka cinye gaba daya ga ruwana Idan ka sa shi duk abin da ka sa mutum zai yi ma. Idan ka ce ba ni kuɗin ka duk zai ɗauka baka. Amma kar a baka abinci kake. Duk inda za na inda zan suka samu alheri azumi zan ɗauka. Ai Allah. Halarka kukan ƙashi. <laughs> Halarka tsafiyar da nuka. na bugari hmm? ya haka me kai in ban da shirri tarka kai da aka ce da kai kana baka abinci ka ci mantawa kai ne kai abin da ni na san abin da na kanuhi in bai aiki wani wuri ba maganin ko ka ci abinci wani wuri inda baka yi abu ba yana yi Allah ko in ka kana so ka sai su a haka su wanga ta kafa eh in ka zo an ka baka abinci in ji mai su a hannun ka ci to su a baka tsaye amma kana ya sauri ga ayo Allah na tuba kai kai kai da aka baka kai da kai da aka baka magani ka ma ci abincin bare ni eh, eh, eh, ayo ga wannan ayo ya naka handama zaka yi bi zaka kai kuma magani kai maganin ma kai aka ce karkaci abinci bari balantana ne to wanda ban iya kakare aka yi aiki ko na ashirin mm, na mutala mm, ba lura ba na eh, nawa ashirin to ina zuwa da ya sauke kasa da ya sauke yawa na mutala gashi nan kana farawa da eh zan zan zan zan kwashi ka san abin ne wannan ne mutala eh kai ne ne irin jaye haka sai i haka ga zakiya da kasan zuma aka sa a ciki sai kai na irin jaye haka ina ya shawa sai ne haka kana yawo kana cewa zaki zaki eh zaki garki kenan to a wannan ba da shi yake ma eh da shi yake daci saka ji madaci a ci a ci eh na ce madaci a ci a ci da ka tsalla wa haba ko ubanka ne shugaban kasa dai wannan kasa da muke ciki eh. ka hana na ai wallahi sai ka ban kuɗi na kuɗin ka wallahi sai ka ban kuɗi na in ba haka ba idan ban mare ka ba Allah ya tsinan albarka kamar ni sai in gigita ma kokolo ka rusa maka tunanin ka ni yanzu ne zan yi arin gama da ranka Allah ba ma abin da ba shi ba eh, eh, eh, kamar Allah ɗaukar ka kauri kai mun welcome to Kano kenan to madalla na shigo ne sai hajiya take min bayani cewa yan uwanta sun zo daga kauye eh kwarai kwarai to wannan dalilin yasa nace to a kira mun ku mu gaisa Allah sarki eh, eh ga mu nan mu a yan uwanta ka san shi Allah in ya tashi abi ne sai ka iske goyon masara guda amma wanga kwara hori wanga ja <laughs> to shi na Allah ya mu da ita zariyan mu guda a ah, ni ma dan wanku ne eh wancan gwagwamai ayaba eh. to in ba nan ba mi mun ka gama da kai ha yau na ga ikon Allah to to shike na ce ta ce ba dan uwan mu kake ba yawa amma wajen gogo eh ka san daman haka Allah yake ikon sa gaskiya bare ku kuma da kuke cikin karkara mm. iska bazara da tarani ta busa ku mm. eh, ai dole a samu gaskiya ne masha Allah to madalla to yanzu alhaji tunda haka ne ka gane mutanen nan dai majiya karfi ne bai kamata a bar su zauna haka ba abin yi ba nake so a taimaka a su wani abu da za su rinka ɗanyi to shikenan to ai ta sana'a nan birni mai sauki ne to eh, ya fi komi sauki masha Allah eh, tsakanin gini hmm. da gina hanya da gina rijiya da gina a cire bishiya wanne kuka iya a wannan sai dai ko na bugari a to ni ko ni wata shekara na taba shiga rijiya iskoki sun ka taba nan an ka ce kaɗin koma shiga rijiya eh, to sai ko da bido da ni hau wata shekara na faɗo birkici saura kaɗan ciki na fashi ƙwarai kwaratuna to shine an ka ce min da hawa da zazzaba mm. duk ɗan bakko guda ah, ni ma duk ba haka aka ce min ba ka manta eh to ai duk haka aka ce ni ma duk wannan ni dai abin da na iyawa tukin mota to tun da sun iya tuki ai shi kenan tuka kwalta a cikin duro a ah, ah, tuka mota mota ƙwarai kuwa ni ka tukin a haka eh shi yana da kamun ina hannu na yana haka haka ina na ko eh. mm. to yi haka yi haka yi haka ah gashi haba bala eh. na rike siyar yanzu ya kubuci eh gaskiya zarce ce ne ma ko na rike siyar ya kubuci alai to yayi a ah, to ba sai a gwada ba eh a ba eh. wata da kane ai sai an gwada to wanne an ga kwarewar in ci shirye na ki unguwa kawai ki magana in kai ta ah. ka kai ta ina lahira ka kai yadda da aminci shi yasa muka bari ka shigo nan yau eh, eh gaskiya ne amma zakewa a ah, to lalle ne ka gaskiya ne za da samu muku aiki to alhamdulillah eh. alhamdulillah eh, an ba su abinci to likita da ake ciki ya mara lafiya a mara lafiya cikin da sauki kuma mun gano cewa ba wani abu ne ke damun shi ba illa fargita dai sannan akwai damuwa a tare da shi gaskiya yana buƙatar kulawa ya kamata a kula da shi kuma a cikin interview da muka yi da shi sai nake jin yana tabbatar da cewa wai bako ne shi su uku suka zo ko yan uwan shi ne ya neme su ya rasa ne ko sun gudu ne yau to kaga dole na cikin damuwa ya kamata ya samu kula mai kyau to to shi ka san ni ba ba sanin sa ne ba akan hanya dai Allah ya hada mu na taho da mota shi kuma ya zo tsallakawa inda dai Allah da ya takaita abin ban taba shi ba to ganin yadda na ga yayi irin yadda ya firkita din shi sa na ce ya kamata in kawo shi asibitin wannan shi ne eh, abin da haɗa da shi kenan kuma hakan kuma yana buƙatar wani taimako na kulawa sosai yana buƙatar wani taimako ba komai insha Allah zan ba shi taimako zan kai shi gidana zan ba shi taimako <coughs> salamu alaikum Jimmala. Tunanin me kike na ganki kin yi tagumi? Umma, har yanzu su garmani ba su dawo ba. Waye kuma garmanin? Ban ce miki kar ki ƙara min zancen garmani a gidan nan ba? Ke ba kya jin magana ko? kika ƙara min magana yaron na a gidan nan sai na goba bakin ki da baki kike ba um garma ni ba zai manta da ni ba yana so ke yanzu kina nan kina haukan ki ya tafi can cikin binni ya can ya je can ya samu wata ke kina nan kina ta tunanin shi mara kunya irin ki kawai ban hana ki bane ba za ki tashi ki ban guri bane Ka ki ban guri Wayo! ni jiya da daddare har kuka ne game da garmani in na tuna shi sarki abinda ne muhalki ma mm. ne muhalkin ga an ɗauko mutum gawa za a kai wa harami da nauyi na ce to garmani na a ah, yo garmani ya mutu garin nan ah. kuma ce ba mu ji ba to garadi za a faɗi wani abu kuwa a a ah, a na zuwa ba hukum mutu aka faɗi garadi ba sai mallan wani da wani ya da Allah da annabi kai da buga da ka cika abun nan garmani eh. tunda yan sanda suka kama shi eh ba gidan mai tuwa kama shi ba eh ashe baka sauraron rediyo eh ai duk irin mutane da ake kama a gidan masu abinci wanda basu biya ba ai faɗa ake a rediyo to idan ko aka ce har ya mutu a wajen hukuma to ko sai ka ja faɗa a rediyo da yanzu mun ji na na tuna na tuna nufi ai. shin ba ka ce kana da yan lalura ba to amma wallahi in ka dade ina ta tahiyata ina laka a ah, to ina yi zamna ina ta jiran ka kai ka ce mu tafi wajen eh amma to duk inda baka tafi kai ka san dai baka tafiya baka shiga ko ina ban san tudun wada baka kai ka sani to in kana sauri ka dawo mu ka jira ni da Allah ka jira ni to ba mu tafi wurin zagaya yawwa masha Allah dama maganin da boka ba mu ya ce in na zaka birni duwa da ni da shi alheri yana buduwa gashi ko alhaji ma mai gidan gani kawa magani in tuna na tuna da abin da ya ce in zanka cewa in ni ce haka nan alhaji na tuna gidan ga nika so in mallaka da abin da mai gidan ga ya mallaka shi mai suna ne eh, alhaji zulumi an ka ce mai alhaji zulumi Tukura tukura bur an ta zubi bi tukura tukura, bur an ta zubi tukura tukura bur an ta zubi bi yawa masha Allah yanzu kan abin in Allah ya yarda da nan zuwa sati guda sai ga wanda alhaji ya yi ya saki hajiya ya tahiya ta ya kuturce makamce ni ka in sha gara sa gida tun da dai shi wanga maganin bai ga hannu na yanzu ma tahiya nika in yadda shi ya da ba a koma ganin maganin balle wani ya yi ni ma ya mallake ni yawwa assalamu alaikum amin na bugari eh, ka dawo to tashi ina ina gida kaka yi min magana in tashi mu ta ina wai kai kai wai na bugar saboda Allah ko wani abu ne same ka ne saboda Allah me ah, to ya kai daga magana cewa zan zo mu tafi mu tafi kuma sai kawai ka kama ka ce ba za ka je ba to ka ce tudun wada za kana na ce ban zuwa tudun wada yana ga ikon Allah mi ka ruhi ah, ah. ko alhaji mi ya kai min ga gidan gaballe kai kai na bugari kai na ce Allah i a wai abokina na ji bala ko da wata wallahi kana kana duke bangon duci gidanka na ba ka hayya dawa au ni ba ka ganin girma na ka sha hannu da ni to ni ya zaka canza ba kai ina sa alhaji kore ka kafin shi in kore shi a nan gida eh wallahi ka kiyaye bakin ka ina gaya maka kar hajiya ta kore ka kai ni eh ba kai ba shi wanda ka kanu kanuhi la ilaha illallah to na bugari ka fa ba ka ba hankali ah, to kaman nan ne wanda ka gane ne baka san abin da ne ba to ni sai na dawo na shege sai na dawo ka dai je ka karata kai to sai na dawo to eh ni ka ina nan na yi ciyar to shike a yanzu kudin da duk ni gani ga Alhaji shekarun jiya yana kidaya eh, office din ne duk a ce mallaka ta na hajiya kuma mallaka ta ta na ji har ya biya umra da mi wato shi in ya tafi sai mu wuce

alhaji hito hito to ne eh, faru lafiya koma to alhaji sake hitowa hito da sandanka hito ka hito an ka ce zamna kasa kai zamna kasa an ka ce kai ka san da kake magana kuwa eh nace ni nace zamna kana da hankali alhaji eh wato abin da ya sa ka gana ya ma haka aljannuna sun kai daba-daba ga starin ka da 'yan su ka gudu ka taka kula lace musu ɗiyani ce ka hito sun ta su <laughs> na kore su ka ne aljannan amma ko ina da su eh na ce dangin ka ne daga kauyen ku ka taho tare da su mu nan gidan babu aljani ko bokanci kake na can kauyen ku aljannun dan talana sun karbe mu ba ma zama da bokaya to kaji ko to dama dan tala aboka shi ya kura min bokan kai kana daga cikin kungurman jahilai kenan wanda suka yi da bokanci ko eh zama na daban zama aljani daban ni na fi karfin aljani to kaji ko to kuma in ka sake min wannan aikin ka sake min irin wannan wallahi kana barin gidanka to ban koma wanga taimako wallahi kana bari na na bari ban wallahi kana ba ruwa na ba komai haka na alhaji don Allah a yahe min don Allah a gafarta min to Allah gafarta min alhaji shikenan an gafarta ma to na to na gode shigo shigo zauna zauna yawa bismillahirrahmanirrahim wannan fa shi ne mutumin da nake faɗa miki cewar na kuskure da mota oh allah sarki sannu ko ya jiki eh da sama sama um, ka san a inda kake kuwa eh ai bari tunanin da ashe lahira tana da kyau haka eh? Eh, lahira ta kyan gani dubu saba'in zan gani na ga ɗaya Allah ya sauke hmm. ina ga wannan da sauransa hmm, ya zare ake son ya firgita da yawa ne hmm. sai fa da jinin sai hau Wala sai da jinin sai hau kaga akwai wasu wanda suke mana aiki a nan su ma da kawai suke kamar yan uwanka ne haka amma dai ba ban sani ba ko kuna da ba kuma ba ku da nasaba saboda ba su taɓa magana suna da wani uwa waje ba su ma zan haɗa ku kai zan haɗa ku za ka dinga kai aiki a nan gidan kaɗan kaɗan irin su ban fulawa da ɗan sauran ayyuka waɗanda ba za ka iya kafin ka samu sauƙi lillahi in shayi duka eh. Eh. Allah ya sa dan tala bai samu ga daula ba kai na bugari eh? wai baka izinin ka sha wannan ibrahim ibrahim in shi yace in sha ibrahim din yace ka sha wannan lemon eh shi yace in sha tambaye shi ka jiya a'a zan tambaye shi amma ka yarda da duk abin da ibrahim ya ce kai ka yarda akan hakuncin da ya faɗa eh to mutum na shi yace in sha Shi na nace abin da duk ibrahim ya ce kai a wurin ka daidai ko a yayi da kwarai ai hankali gare ba har makaranta an sa shi ba to shi kenan ibrahim in ba shi kashi eh. kai ko kai ko Ibrahim ya za ka ja a bani kashi. Ba ni ce ba kashi ba. To za ka ja wallahi ni ban san ba ka son a sha maka giya ba. Giya? Ni ke shan giya? Shi na yace ya shanye. Kai ba ka sha. A wani garin aka ce maka wannan giya ce? To ne ce giyar nuna mun giya guda mai ita. To ne dai alhaji don Allah ka yahe min na shanye giyar ka. Wato yanzu ka sha giya ka buku kenan ko? To shi kenan tun da ka buku Wayo wayo Allah ya daɗi an gama. Yanzu na gama wanke wa nan gari? Eh. Gari. Ya gayo. Duba na. A ga uku haka ake wa Ya wuce ta bari. Ya wuce ta bari. Ni ba na son irin wannan in baka wasa ba za a canza ka wallahi. A canza ni daga zuwa. Kuma Kina burge ni. Shi isa nake son ki sai da kamar zan aure ki. gani nan wallahi kin ga wani mai sabon mai wankin mota ne kin ga aka samu mana a tare an ga miki wannan kai la ilaha illallah barayi ne barayi ne ku barayi ne ku fita ban gane ba in ta gane in ba ina zuwa ke mai hular ka gane ka san Allah kai me ban gane shi wanga da tare muke da shi sai yayi sata sai an ka rike shi can a aka ka wani shi da ni abin da nake mamaki ne eh? tukunna waya aka ka san muna gidan nan a'a wa kawo kwata ta mai sata yayi gidan tuwo yan sanda sun ka kama ka ko ba haka a'a to rance hmm? rance ba zan rance a to kaji shiga mana a bashi zan kawai mu muna da shagon tsaro shi zan ka samu mai wani gidan na wannan dama akwai rigima tsakanin su ni ne zan warware matsalar nan a bashi ya zan kawai ta yayi ba kuskure aka samu tun arewa na kawo shi da ya shigo nan gidan a bashi da ya ci arewa na ki na ma ni aikin sa ba wai ni ko kawai na ma gaci kawai ki ban mu da shi ni na gaci ba dai magana aiki bane lashe mota ne da baki dan kana lashe wannan lashe mota kai duk haka ya ce wannan mota yanzu duba da mota mu mu tsaya can shago ko da yake canza mana wurin baro za a yi cosmetics don ni gaske Allah na gaji da eh? shago nan babu lashe lashe eh haka shige shige shige ni dai kai ka ce mu barawo ne ni ai ai da ma so nake a gaban da kake kokon au haka dawo daga nan haka kaga ma ku ci ka ka wallahi a kai na tana korar ka ina zuwa a kai na a kai na kai a kai na da daga nan wurin da kai na tsakanin ni da kai akwai kyakkyawar alaka eh. to ta ke za ta aure ni ni faɗa mata zan tambaya <laughs> <laughs> oh, hannaye waske ana ko waske hannaye to eh. abin da nake so da kai eh. rage ne mu da shi eh kyale mu eh, nan nake nake da kyale mu da shi yanzu dai mu gwada maka da Allah ya tabbata mu kai waye kai mu sai kin dawo rage ne haka ake yi kai yaya jin mai na zo gurin ki ne ki tashi mu tafi gida tun wannan mijin naki ya mai da ke wawiya ya mai da ke dusa ya tafi birni ya samu duniya ya manta da ke a gari ke kina nan jibiyan da kika bi kika kanjame kika lalace ya bar ki mutu to ni dai ina son ki tashi dan girman Allah mu tafi gida eh kin ga dakata zaman gidan mijina yanzu na fara dan haka ba wanda zai cire ni a gidan mijina saboda ke naki auren ya mutu shi ne kika zo kika kashe min nawa to ni ba inda zan je ni zaman gidan mijina nake yi haka kika ce na shi kenan sai ki ta zama a gidan mijinki tunda kin ga zaki iya wahala ki ta zama a wannan gidan kuma nan gaba ni na baki wannan labarin za ki ga yadda ki zama karshe sai dai a fito da gawarki daga cikin gida ki zauna ki ta zama wata rana za a fito da gawarki daga gida a daidai sai ki ta zama a daidai nace saboda naki auren ya mutu kin zo ki kashe min nawa da tsagadallo tsagadallo da da da wanne so garma ne so ga ni na gadallo tsagadallo da gadallo garma ne da da da eh sweetie ka san me ka zauna eh sweetie soyayya ce ta sa na zo kujerar dadi din da dadi ba nan ni gano ni ba mai da kujerar dadi ba me ya kira sa ajiya da dadi Ƙauna ce ta sani haka kauna eh tattagariyar soyayya ce ta kawo so me tattagariyar soyayya ce tsakanin ni da ke da aure so yayya so me yayya yayya kin ga ranar da bugari ka san Allah zai ɗiba gwaza shi kwaɗanta na ba su na faɗa ba ni na ke gani na daidaita ko zan ɗiba saman gari tsakanin kai wallahi wallahi so da soyayya la aure daga sai kake eh. ka san fani wanda duk wanda ce zai na suna ka san me hmm. sai wanda ya iya rawa wanda ya iya rawa iya eh ai ko ban iya ba na sai in karya ka dan tashi in dan ka matsa nan in eh, hai son ka kin gani eh fiya mun a'a a can haka nan ka tsaya tsaye kake kallo ni kallo ni ta rigiji gabdi haka ne ta mu je zuwa wato ɗandana abin da zai burge ka ka ga rake an haƙo shi a ƙasa amma ko tsakuwa babu a cikin shi wannan abu ya daɗe iya min caji ba ka ji abin da gwamnati ce ba eh. ba za a yi raken gwangwani raken gwangwani ba ni ba wannan ba ko an zo ragon da ragon da rake mm-hmm. Allah Allah to in haka ne mm. kaga kai ka dora daga inda raken yake tsayawa to shi da wani tatuwa ma ba za a bata ba ko za a bata ba na fuskanci eh, kai kai kai ai wannan hannun ya kamata mu a ina zuwa barin shi a karkai karkai Allah na bugari ki dan iya ayyaka eh na bugari ke ta ila ke ila ke ko ba ki tina ke Allah ke ke ke waye indan Ni? Eh? Idan Allah ya sa isa mu kanta, to daga ni ni zan fara sai shi. Allah. Allah kuwa. Wai, <laughs> wai ake ne? A'a, yan garin mu ta ce tana gaida gogo in na koma gida. Kar zakwato. Kar kai mutane shi. Ƙarya kake. To ka ta can, ke baraka. Awo barka sunanta? Da eh, buga da gaskiya. Barka yarbawa. Gaskiya barka da buga da kai kafi kafi ma iya ma kundin malaka eh. alama. Shin wai ku tsaya? Ba gwaggo tace ka gaida ba iya mai tsamiya tace ka gaida. Kai tsaya ba magana iya mai tsamiya ba. Akwai wani sauri ba gudu ba. Hmm. Shin wai garin ga zama za mu yi kullum mu yi wannan mu yi wani muna shan wahala duk da wahala ya jikin mu yanzu ba ta ishe ba. Jiwa ga ita gwa ita azuta da tawa. Wanga ɗari da aka yi. yi magana komawa gida ka faɗa a hankalin mu dukkan mu akwai muna da magauta tunda muka shigo birnin nan magauta suka sama suka sama ne ina to wanda muka yi dai mu bakaranga eh abin da wani buga yake faɗa gaskiya ne to to yanda za a yi yanzu mu koma kauye shi za mu fara tunani ko ne ba Allah nan koran me Alhaji ya kore mu daga cikin gidansa. Babbar dabarar da zamu ita ce. Eh. Yanzu shi wannan bawan Allah na bugari. Eh. Mu bari sai hajiya ta je bakin tasha ta tsaya ta aje kayanta. Mm. i koma dan sungume idan ya sunguma iwo mu tafi gurin dillale mu siyar mu hada mu samu kuɗin mota mu koma can ƙauye ni ba na mace shawara kuma idan mun tashi tsaya mana ka katse Allah idan Allah kuwa idan muka tashi zuwa gida komawa to baka bakaken kaya za mu samu musa mu je mu ta iya kegi a gutan karkara baka bakaken kaya ba shi nake so in kai ka ba kai ma ka datse ni to kai ni kai ni in ka kai na ba ni ba nan baya in kun tuna kan kwana can ba ga wani tsere da yake da yake yake eh. fashe da bakake da shauransu ba eh. za mu je waɗancan jaket-jaket da yake dinkawa eh. mu samu can kyalle mu ma dinka mu ce masa gadi zami yawwa in aka ba mu kayan motar ma kyauta za ka yi mu kauye ai da yi mu sa dan kyalle haka a nan jikin bakan hulan mu sannan kuma a samu dai dan wani abu alama dai mun wa jami'an tsaro ne hukuma ce muna shigowa garin nan fa ka san masu bakakken kayan nan suka dafe mu sai karota ne fa suka yi belin mu ba nan ba nan ga dubara ga dubara na san inda yan sanda ka shanya in sun yi wanki shikenan sai mu tafi mu kwasa kowa ya sa shikenan to idan muka dibi gajen kaya muka tafi menene mukamin kowa dan ya ni brigadier kurtu Eh. kai laftanan kana saja eh. kai kuma <laughs> inspector dan dan tala <laughs> eh. mu dai tan garin mu mu ta lema iko amma ni ne shugaban an yi ni ne mataimaki to ni ni na da brigadier kurtu ko to haka nan zamu inde kai da ni ne mataimakin shi ba komi to kai ma karkashi na ka to ko wanda karkashi na ni ma sai ya samu ce abin da na ci zaka ci ci mu kai yau ka dade kara nake yau akwai wasu yara da na taimake su na fito da su daga cikin rana na kawo su yiwa to yau an waye gari sun mai da yi rana ah, Yes, sir. I will come this side. Okay. Just take his statement. Write his name, his name, his address. Okay. Uh, and the name of the suspect. Mm-hmm. So, so I eh, may eh, sunan shi malam. Me sunana Alhaji Mando. Alhaji Mando? Mm. Mando? manzo ok manzo eh, eh manzo ka da eh, eh. ranka daidai wayannan yara kauyawa ne suka zo ba su da abin da za su yi na taimake su na bude musu wurin sana'a amma aka wayi gari suka yashe dukkan abin da yake cikin sana'ar da kuɗin da yake ciki suka gudu ya sunan yaran da ke gara yaran a cikinsu akwai garmani garmani akwai na bugari sai kowa akwai dantala um, yanzu ka kawo report eh. abin da muke so da kai yanzu za mu je ka nuna mana inda suke a ai sun gudu hmm. na sun dai hanyar kauyen yanzu. then right suspect at large yau okay right suspect at large amma dai na sun faɗa min kauyen su to mutanen dallasan ne okay right na dallasan eh. Eh, dallasan dallasan to ba ba matsala za mu duba mu ga yadda za yi kuma in Allah ya mu shigo cikin gidan to nagode eh, in Allah ya zo nagode ka tabbata dan in ba doki bane ko ba haka ba wannan ce kawo ka wallahi ce kai kai yanke yanke ko mina na yanke shi yanka yanka da tukunna a a a na ah, ah, ah, mutala mutala mm. na nawa na ɗari dudin da an ka ce ko na nawa ɗari a a kai ku ka samu na nama a ina zuwa ina ina ina kake bari nama na baka matsayin ka mana ba karɓi naka a na kawo kawo ga to su ka ina musu ba ina zuwa maka komun ne ma <laughs> kayya wayo Allah ya <laughs> kuma ka san marabi na da tunama ma. Allah na yanko mun eh marabi na da wannan nawa ne yake a ah, nawa ne kai hayya tuwa ha ha ai ka bari eh, ina zuwa yanko mun na kadan daren ne ma kadan daren shi ma ni ma na kadan daren eh yanko na kadan daren ai baka sani ba kana ji hmm? kai shakuwa kake kai shakuwa kake inda ka ji je ka ka ruwan giya ka sha To sha zuwa ka ka. kwashe duka. ka kwashe duka. To kuma wallahi na gaya maka har ruwan ban Kai mai nama. Ni dai yanzu tun da ban da kuɗi ni sai in tsaya ma ijin wuta na naira ɗari biyu. To wai na nawa ne ma kuɗi? Ya na nawa? Na nawa ka ba ba ɗari. Daga saman gishiri? Daga saman gishiri? Ofisa. Ah. a gade a ƙasar nan sai na ga shi ina zuwa kai eh? kamas kai a yan kamas ah, yan kamas no no no yan kamas a dai zo mana wait ranka yade what is happening here nothing nothing ha kwaf kwaf kwaf kwaf ranka yade a yanka maka ma ranka a kai zo mana a a roga kar kai haka ba shi ne mun tada uku baka zo to ga Allah azumi ka kai

naman nan kare tifa sai dauki daidai da nan ba wai aikin ne muka rena ba eh, eh. amma ni abin da nake faɗa ina na bugari wai eh? kai na bugari ne muka yi ba eh me muka yi tukuna to a shi da sai abin tambayar ne ah, ranka ne ranka ne ba ne ba ya kace haka ai Lafiya? Kai, bindiga ne. Bindiga. Bindiga wayo. Allah ranka da. Wanda wanda ma asina harbi. A'a ba mai ba mai matsawa. Ga mu gare ka. Ga mu gare ka. Bindiga. Kai. Na? To. Ina ce fishari. To. Saboda haka ja mu tafi da ku. A'a. je da koyin yi fishari ah, mu dai mu sha kallo ah, ka tsare ce shi mu dai mu sha kallo mu sha kallo a menene nake mu sha kallo mu so me ci <laughs> ka bugari karka haka ku sa na tsarin burkutu kun yi alkawari ba ba za ku gudu ba ko ba mu ba ah, to di ba mun yi alkawari ni na alkawarin ba ni gudu ba shi ba ni ma haka ka dawo kun yi alkawari ba za ku gudu ba ba ina eh. bari ma ya rike ma ai ko ni ma da rike wannan ni ma wuri rike ka to rike ni kai ma rike kaza eh, to to to kai ka muri kun ya kai duk wanda ya gudu zan kare ka bashi no huwa ma ku ci da mutum zai gudu huwa hayya hayya huwa huwa hiya hiya in ta shan wiwi sai na ta a katako mun ci burodi da man kishi mun je gwaza mun dawo bariki babu diyar dawa sai babu abin banza in ta shan wiwi sai na kunna katako me garin nan namu dama burkitacce ne to dabarar da zamu mu fara tsorata shi a ah. a ka tsaya ka ji yadda za a yi tun da kaga rikitaccen mai gari ne muna zuwa ne zan fara rufe shi da dukan ce sauka da kujerar ka a ah, za ka daga mana kara in mun ka zo dai mun ka faɗi mukamin mu eh. sai shi ya sabka tun da bai yi mukamin ya zaɓe ba ba ko wani karatun arziki gare su ba har limamin eh. idan muka je mu a zuwan kurin mun yi kwas ne mun fito eh. kai da ta tashin sakto lantala ko ja da shi ana yi balle lakanan kanan saja sauka da kan kujerar ka ga wanda zai hau so ya bar gari kai za ka in yana gari ranka ji dinki saboda shi kwas eh. shi kwas kwas abin da akwai mana kenan to sai mu sai amma ka karkaka da kikwa to amma mun je da farar zamu je mu rike ta fadar da farar muna wuce ah, ba da da ba da mun ga ba ba ba ba ba su ga muna fare ba ai ba su gadan na kwarai ba su je mu hayya man kishi mun je ba da mun dawo barki babu giyar dawa sai ban mu abin banza in tashi shan wiwi sai a kunna kwata wakili ka fa ne ne mun ci burodi da bayan kishi mun da kul dawo bariki babu giyan dawa sai a abin banza in ta shan wiwi sai na kunna katako mun ci burodi da bayan kishi mun je ba da mun dawo haye bora wata ɗaya ni can ni can sanu wani suke ai kaga tunda Allah ya mu ai kaga ba za a ce waye ranka ne kenan kai kai akwai ranka ne zabe ko bono eh, ko mona kai ya kasa adiran wamari da adam wahaya an kasa ke ba ta can kasa kuma da kasa fade ta sama ka rufe kofa da ina eh, ina wace Allah bai zamna ai da haka to ranka ne ana kai ka ka da sanda ba haka kai ka rikawa kai ka ah. Ah. Ah. um a dan gyara zama ko hukumar la wula a jaba mm. eh hukumar la wula a jaba ai an gane ni ko kuma ka ce mun gane ka yaro kai Yara yara yaro rake dan tara ne fa dan tara na sani ai ha liman yalla bai dan tara ba gane ni liman ne ina wakili dan tara ku ne kuka ce da mu kada mu zauna zaman banza kun hana zaman banza a garin nan Gaskiya. muka ga ba za mu yi zaman banza ba muka tafi cikin birni gaba ɗaya muka haɗa kanmu to muna zuwa sai muka shiga cikin aikin jami'an tsaro muka yi kwas to sai na fito a babba eh inspector dantala nan brigadier kurtu laftanan kanar saja laftanan kanar kanar saja saja eh, laftanan kanar kanar saja ta matsa lafte ka da saja eh da sanyin safiya kowa ya san abin ah. brigadier kurtu na bugari gashi sa brigadier kurtu na bugari a ba su bayani eh ba su bayani daga yau duk wanda ya laya rebu na yan labaina ko da tauta tumbi ga mai shi can ni tumbi na ba a zarre ko da kwanna karya da ta mutane murfin kirji me kuma rebu ba san rebu ba wallahi ba san rebu murfin kirji Allah garga Allah kai na zai ai muna kwasa shi muke ci Allah shi muke karaci a rebu rebun rebu kuma a bata doka za ta fara shi ne idan muka shigo garin nan to liman kai ne dagaci kar kasa a gwiwa ka dire daga kan kujerar ka zuwa kasa shi kuma da yake tsaye zai dire kan kujerar ka zuwa sama idan aka haka an samu daidaito da zaman lafiya a ranka ina da magana ni liman sai tsaya masallaci kenan banda iya masallaci kuma ka san cewa mu limamai da kai da kafa da fata mu ake kawa to sai a kawo amma ni ba na ciki a kakar da kafa a rike fata hayya Kuna ma da tete kare kwace da kati da mai zubarikin nadi. Dole mu je a dauki ba take da rayukan mutane. To da da garin da zamu kwari. Tun da muka zo garin da ba ba zaman lafiya. Aiki zamu yi gaba daya. An dana tara muku hankali a garin nan. Amma eh, amma da na zo fada na gani sauka kasa. Eh, mun ga alama ya kai. Amma tashin hankali mu an dana ya garin nan tun da muna nan. Gaskiya ne. Eh. an kada kajiya. shinkafa ce ba ka ce sha ba ka cin shinkafa ka ka ce gurasa na san gurasa inda gurasa ka zama mu ho mu je Wale! Ci burodi da man kishi. Mun ja ka da man dawo. Mun ci burodi da man kishi. Mun je ba da ban dawo. Baliki babu diyar dawa. Sai dai bai abin banza. In ni tashi shan wiwi. Sai na kunna katako. Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! Haya! za mu je bakin aiki ranka ina bukatar daka za mu je bakin aiki a koma sama a koma sama ina ga ka ka bari ba kai ya ina ga baka aiki wallahi da ke ka tashi ka koma kadiran umari dan alaman hayya ranka dade a'a dakata baka da magana ne ma dan kai daɗe kana ganin liman wai har wani kaburi yake yana wani yana wani murmushi wai shi wai wai ya koma masallaci wai iyakacin sa masallaci wakili ka fa tsare ni wallahi ka tsare ni abin da kake liman ka fatsare ni fa ina liman ina liman to sun zo da jawabi kuma ka ji abin da ka gani ko sa na gaya maka kaga ai ai ni kan nan na eh abin ya burge Darbashi dama ka dawo? Mun eh, eh, nan kwan biyu. Dama ka dawo? Na dawo a kwana uku ce ne. Amma ko ka gaya mu? Ba wai ba gaya miki ba fataral tun muka a kan gada. Dama ka ce kana so na ko? Wane? Ni? A ke mi ni kai da irin ki. Yanzu ka daina so na? To irin ki nawa a garan. Gane bakakin kayan ka. Eh, aiki da na samu abin ne kenan saja na samu ba saja. Eh, kai kai ka ce yanzu dan sanda ne ai yanzu cikakken ba saja ne cikakke nama akwai wani wanda ya sani a gaba kullum to banda yana jeji yana jira na ba wanda ya saki a gaba a jeji ba dabarar da zaki mm. duk kayan wanda kika gani ki ɗiba a a a sata kenan. mutumin da izage ki ki zage shi duk mutumin da yake cin mutunci ki in tsoho ne furfura ke jan ƙasa ka ki kama kwalla saki rike sai kin yaga riga sakin tabbatar kin diri har kasa duk matar da kika san bata kaunar ki bata kauna ta bata son ki bata so na bata gani na bata ganin ki ki samu ta kawun tsana a tuciyar ki haka za duk mutumin da kika ga bai miki ba to ki wufci kira sai ki ce bawan Allah nan wiwi yake siyarwa shikenan ka gani mun samu harka <laughs> yo yes ba wallahi in min soyayya in ba ina ni zaga da ka kada rubi a kasa ba kai ku ba Allah da Allah ni na ci na ya da irin sonta ah, na ki son ki ce da eh eh tana tana da <laughs> ki ce zan ki ce wa umma zan lamta nan do Allah mu kai harkan mata a kan nan na kwamma sai kare kai rabu da kai in bula yanzu inda ta ji ma brigadier kurtu nake ta san mukami na da sai ta da sai ta me zan ki ce wa umma ta zo da yamma muna tashi daga federal kana ji ko? Wuce kai mana. Aiki nan ba aiki bane za ka rinka haifar. Sabka ka tura. Sauka. To jawo. Ai ko da kuɗi kawo sai ka sauka ka tura. Da nan ka zo kai mutane a laye ka ki sauka ka tura. Allah sai in doke ka. Jawo shi. Tura shi. Jawo shi. Jawo shi. Sai ka tura. Aya. Wallahi in ya shura kai zan shuri ne. Ba komai a ciki ko? Ba komai a ciki. To wuce wuce. Yana iya ana iya ba shi wani abu ya haɗe in ya zaka ne ya wace cikin mu. Kai garmani. Kai sa Ga babur nan. shura kai zan shuri ne ba komai a ciki ko ba komai a ciki to wuce wuce yana iya ana iya bashi wani abu ya haɗe in ya saka ne ya wace cikin mu to saurara zamna sai baka san ana sauka ka tura ba to sauka ka tura aya wallahi in ya shura kai zan shuri ne ba komai a ciki ko ba komai a ciki to wuce wuce yana iya ana iya bashi wani abu ya haɗe in ya zaka ne ya wace cikin mu to ai bibiyon ya ne ya rakwa ne gaba osi metro ne eh, eh osi metro sai ce ku yana kyau ina osi saboda na ce ga ita ga ita ce ka na nemi albarka ai ya kai na kana menene kunu kai kai ku ta wani ku zo eh. a zo nan a zo nan a zo nan zo nan sauka ki ji abin da ake tura ba ce ce koken ta ba menene wannan kullu koken eh. mu gani kai ai ai testing oga wannan ai testing iya da amfani eh. kada zuwa da samu matsala Allah samu matsala hmm. yaya ku nuna ba koken ta ba wala hada ya ci eh, ni ban kamsu ba koken ne ko cino ne shoni shoni bari dai ban gani kara kara kai ba kai ba Wannan kunun. Amma na dawa na Allah bai. Me yasa kai na dawa? Eh, wa ka sa ki kunun dawa? Me yasa eh, me yasa kai na dawa? Shi muka saba yi. Shi muka saba yi? Saba yi ba. Kai ina saba har yanzu amma ba yadda zai. Ina zuwa tukuna. Kai ina na bugari. Gani. Kara daya. Hmm. A to kai ma kara daya. <laughs> Kara. Ya ba ku jani ki. Ka burge ni oga. Ka aje su haya nan kai. Aje su haya. Ban dai nan ni ma aje su haya. To dauki kanki. sha ɗaya sai kin sha mun gani sha sha yaya kin sha eh, to to in mutuwa ce sai dai a yi shiru ko ta mutu mu mutu sai dai gaba daya <laughs> Allah ya baki a keji mun tattun mun ji oga abin da yasa ka gana sha abin nan eh. ba komai ida ba wallahi oga rabona da tariya tun ta ce mai tsamin nan da ka ba Allah a to tun jiya ni mun ka ce kai za ba bar zai wuce ba Allah ya taimake ka nake yi gurgu wannan da gurgu ba za ka ji da zai muku sanin zuwa ba to amma fa kar ku manta mu da ma garin nan ah. akwai mu da yan sanda mu da ma tun fira da azal ah. kuma yanzu ma an yi sauri za a kawo mana karota ah, yala bai eh. ka san mu da inda mutanen mu suke eh. lungu da sako na ƙananan na gaba ɗaya kaf na wannan jiha mun san inda suke Eh, don haka in ma da akwai su mun sani mu daga hedikwata muke kuma in ma da akwai su ɗinsa muna so mu gan su mu gana da su su gana da mu Allah gani ku su suwaye to wannan ba wani abu ai wannan ba wani abu ba wani abu mm. ai na gaya maka ɗayan ɗayan ma fa ni akwai kanmu akwai ya kanmu gaskiya ga gudu kamar lalle in ya falle a guje ibi mai laifi sai kilomita 50 ina gudu ba wani abu ya taimake ka nemo mutane to an gama ran kai da kar a tsawaita na ajiya nemo su to an gama ran kai gaskiya ba an gama ran kai yawaye eh. sai na dawo nemo da a aika a kai kai ya ya kai wai me yake babu babu kai gidan bai ya uwa zai ba wai wai ke magana kuɗi ne a da shi wai kuɗi ya ka magana a ɗauka a je a kai mu dauta a kai gidan yan labai a yi kirki a ɗebi da faɗika kai ka san gidan yan labai nan kwana masallaci kwana masallacin juba shin ka sani ko kai ka sani to ɗauki ka kai can kai ba kai ma kai kai can dauki maza a ji a nika ina ruwa ka ta ku a baka sai ma in ba bare ka ba a baka kuɗi yan dauki dauki dauki dauki dauki kai ma ka bi su in bai in bai aje su kanka idan idan ba kai ba fa duk mun san ku ba gane mun san duk mun gane ku ba idan ba ku kai san wanga ba na ba shine mana to mun gane ku ba idan ku waya kuje mutane ku kawai ne me haka ne wallahi in buge shi kar mana da aiki mana don two fighting a ya ah two fighting ne za kama nan gurin don ya kai ne ko baka yi ba to nawa ne halbe ne to shikenan to shikenan to ya nawa ne halbe ne ni nawa aka gasa aka dora tukunya dafa na ina kai garmani taba ganin jami'an tsaro suna aiki a bakin hanya suna faɗa ba sai ai sai a gane to gane ta ai to mu likitocin bogen to to ba to ko ba da gangan maka ba buku mu likitocin bojen ka ba kwadi na dina zo ku zo nan tukuna mi magana itacen nan to kaga to kake ta wani zan kora abin da nika zuhin ka ba mu mm. shekaran jama'a an ka dauki masu sandunan ruwa ai gidanka an ka kai to mu haka nan muka zama MP ko ne yaushe muna cikin babu wannan wariyar launin fata ka salamu alaikum ah, Allah ya kai ah, ah. barka ne ina ga jiya lafiya lafiya yaya sako ne daga fada to eh wa'ansu barayi ne aka kama barayi barayi ko ku zo ku warware wannan takaddama hayya Hey! Caleb, go! Lati kurani da man kishi. Da mun da da Bariki babu giyar Da da ba da ban dawo. Tubura da man kishi. Da mun da ba da mun dawo. Bariki babu giyar dawa. Da da ba da ban dawo. a ni ina kare da wallahi ba sha ba a nonon na zan gama gama yawo na ai cewa ne eh. nace da da babu ai gumba da wallahi da reno da nonon kare aka ta muna nan da ita ba kariya ne rabe rabe nonon ta ina nan ranka ko zaka a tafi da kai ne kai da man ja ba zaman dawo ba ki babu giyan dawa ka ga ki a ba kuma ka ka ji ka kuma ka alamun hayya ba nan ba san nan to to na gaya maka sau dubu zan dinga yi maka bayanin nan idan ya zo ba sai ya wahalar da kansa gurin ba ni sanda ba this is the government eh? pro parties ba pro parties I'm all government pro parties eh. that is why there is a ka musu an kai pro parties a local government ah, wannan eh, shari'a ah, musu ah, shari'a kai musu kai barayin banza barayin wofi za ku ci wai daurin ka cikin su galabe na sabbe ne din nan na birni wallahi ni na ta gida in na ta ah, sit down zauna na ba ta my friend zauna ranka dai ina da magana fa an ah, sabbe ne ga sandar ku ni dai in dai ita ta ni na baka ah, ga tabari ne ga ga ce sanda ranka dai tabari nan bojan daga ci gaba tabari dai na a ranka dai dama haka suke ko na sauka kasa ya fasa miliyan alhamdulillah

wato kuna nan kuna bakiya da kayan hukuma kuna ci zarafin mutane kuna bata mana aiki mu ina kake ja saboda wasan gauta a'a na da da da ka da da ka kiran wasan gauta sai K'a muka bari ranke ne watan ne ka ba wai gauta a cikin mu ku is gauta a cikin mu kai ne mu ne mu ne wannan budi sunan sa ni kuma ni ni kuma ni kuma sai ni ka kiran wasan gauta gautan banza gautan wabi ka sa kanka eh? sa kanka ya lo sa kanka kai kai ah, ah. ina wani ki a yasa ka! tashi

ka ba kawai ma za ta tafi da mulki ya ya ya mai kar ka dawo sai ka tsatsa mota yaran nan ya suke na ƙarya fito tsurin mutaki kegi sai na ɗebo wanka yaran nan sai na bazamo sai ce sauka sauka